الرحمن الرحيم والعاقبة للمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 27 ga watan Ramadana hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya yi daidai da sha biyu ga watan Jun shekara ta dubu biyu da goma sha takwas muna cikin tafsiri na suratu Ibrahim yau za mu tashi cikin aya ta arba'in da shida ko? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال نعم وقد مكروا مكرهم حقيقة su wayannan kafirai din hakika sun kulla makircin su gayan kullawa wa inda lahi makruhu alhali dama makircin su a wajen Allah yake bi ma'ana Allah subhanahu wata'ala zai musu sakayya akan wannan makirci da suke kulla ma ainihin annabawa makirci da suke kulla wa masu da'awa wa in kana makruhum litazula minhu aljibal wato makircin su bai kasance zai iya kusa da dutse ba wato sun kulla makirci mai girma amma wannan makircin mai rauni ne a wajen Allah me yasa ya mai rauni sai Allah ya ce makircin bai kai matsayin da zai iya rauna da dutse ba ka san ko makircin da ba zai iya ainihin wato fasa dutse ba bai cika makirci ba an bai zuwa da a ce makircin ya kai makirci to da sun iya fasa dutse da wannan makirci din ne a malaman tafsiri suka tattauna akan wannan cewa menene ya sanya Allah subhanahu wata'ala ya ce kirce su bai kai matsayin da zai iya fasa dutse ba sai aka ce wannan dutse din zai iya zama cewa dutse na hakiki kuma zai iya zama dutse na majazi an gano wani ko wato idan mun dauke shi a dutse na hakiki wato makircin wayannan kafurai bai kai matsayin da zai iya fasa dutse ba wato idan mun dauke shi majaz makircin bai kai matsayin da zai iya rusa musulunci ba an kamanta musulunci da dutse wajen tabbata da kuma ƙarfi an gane wannan ko kenan duk kokarin su wajen ganin sun yi fada da musulunci ba za su samu nasara ba tunda Allah ta'ala yana tare da wa huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu ala dini kullihi walau karihal to kun gani to da a shekenan ko da su kafiran sun kulla makirci makircin su din nan ba za su iya rusa musulunci da shi ba makircin su ba za su iya rusa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba shine ma'ana wa in kana makruhum tazula minhu al-jibal wannan in din ya zamanto nasiya an gane shine Imam al-Qurtubi yace idin nan bi ma'ana ma ai ma kana makaruhum li tazula minhu al-jibal li ta'sihi wa wahli ai wato bai kasance ma kirkin su ba za su iya wato dutse zai iya kushewa da shi ba ma kirkin su dutse ba zai kushe da shi ba wa idin nan bi ma'ana ma fil Qur'an shi wannan in yana daukan ma'anan ma a cikin Qur'ani a wurare wajen guda biyar ma ga sunan ɗaya daga cikin su ce wannan wajen wannan ayar da aka kawo yanzu wa in kana makaruhum tazula minhu al-jibal sannan na biyu fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al allazina yaqra'una al-kitaba min qabli an gane a wajen idan aka ɗauke shi a matsayin in idan ka kasance kana cikin shakka ya rasulullah daga abin da muka saukar zuwa gare ka to ka tambayi waɗannan wanda aka sauka musu da littafi gabaninsa ya kuka ji jumla din an ce ma idan ka kasance kana cikin shakka kenan Allah ta'ala bai san annabi yana cikin shakka ko baya ciki ba eh to sai Allah ya ce ya rasulullah idan har kana shakka daga abin da muka saukar zuwa gare ka to ka tambayi ahlul kitab wanda aka sauka musu da littafi gabaninka za su tabbatar maka da al'amarin kun ga wannan ya nuna kenan hatta shi Allah bai san annabi yana da tabbas ko yana cikin shakka ba to wannan ilmin bai manan shi ai wannan ilmin manan shi ma ai ma kun tafi shakkin mimma anzalna ilai ai ya rasulullah baka kasance kana cikin shakka ba daga abin da muka saukar zuwa gare ka sannan kuma na uku law aradna an nattakhidha lahawan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin da mun yi nufin mu wani shagali ko wani wasa da mun rike shi ta bangaren mu in kunna fa'ilin idan mun kasance masu aikatawa ai ma kunna fa'ilin ai ba mu kasance masu aikatawa ba an gane wannan ko to ga dai irin sun duka gaba daya saboda haka wa in kana makaruhum li tazula min aljibal din nan ai abin da ake nufi ma kana makaruhum li tazula min aljibal ai makirci wasu karfin shi bai kai zai iya kusa da dutse da shi ba sannan kuma akwai wata ƙira'a da ta zo da fataha wa in kana makaruhum la tazulu minhu aljibal la tazulu minhu aljibal ko wato makircin su bai kasance dutse wato makircin su ko da yake makircin su wato ya kasance dutse na iya kushewa da shi takadirin shi wa innahu kana makaruhum la tazulu minhu aljibal lalle yanda al'amarin yake makircin su ya girmama saboda girman sa dutse na iya tarwatsewa dutse na iya narkewa dutse na iya kushewa saboda shi kenan makircin su da ba dan Allah ya bada kariya ba za su iya kusar da musulunci makircin ya kai makirci wa makaru makaran kubara kenan sun kulla makirci mai gayan girma wanda saboda girmansa musulunci ma na iya gushewa da ba don Allah ya tsare shi ba saboda makircin su da sun kashe manzo sallallahu alaihi wa sallam su dakatar da da'awa na musulunci an fahimci wannan ko shire wannan fasara in an sa mai ainihin fataha an gane cewa dutse na iya gushewa da shi to shine malaman tafsiri suka ce wannan dutse kamar yadda na yi magana yakan ɗauki dutse wanda aka san shi dutse na hakika kuma yakan ɗauki dutse na musulunci da ƙur'ani an gane ko a li'annahu li subutihi wa rusukihi kal ba domin shi dutse domin shi musulunci da ƙur'ani a wajen tabbatan shi da kafuwan shi kamar dutse ne idan mutum ya ce zai yi faɗa da musulunci kamar ainihin rago ne mai ƙaho ya ce yana so ya tarwaza dutse da bawan shi zai yi eh rago misali wato ya ɗan karo da dutse sai ya yi fushi yaya za a yi dutse ya fuji jikin shi sai rago ya yi fushi sai ya zo ya ta tunkuyin wannan dutse don ya kusar da shi shi ragon zai iya kaga rago ya ɗauko ma kanshi abin da ya fi ƙarfin shi ɗayan biyu in ma dutsen ya gushe ko kuma ƙafar ragon ya gushe wanne ne zai gushe to wannan shine misalin a ce kafiri ya ce yana so ya kusar da musulunci ya ɗauko ma kansa daliba, ga mu sai Allah ya nuna idan an ɗauki abin a matsayin Qur'ani ko an ɗauka a matsayin manzon Allah idan kafiri kafirai in suna tunanin sun kulla makirci dan su kashe manzo sallallahu alaihi wasallam to sun ɗauko wa kansa daliba, ga mu ba zai yiwu ba saboda Allah ya ce wallahu ya asimuka minan nas ko Allah ta'ala zai tsare ka daga mutane saboda haka ba zai yiwu ba an gane wani ko imamul kushairi yana cewa wa inda lahi makaruhun wato a wajen allah ne ma kirkin yake me ma'anan wannan ai huwa alimun bi zalika fa yujazihi ai allah yana sane da wannan kuma zai saka musu allah ta'ala zai saka musu au inda lahi jaza'u makarihi ko kuma dauka cewa wa qad makaru makaran ha wato wa inda lahi jaza'u makarihim hakika sun kulla makirci mai girma sakamakon wannan makirci wato yana wajen Allah sai aka hazzafa muzaf sai aka tsayar da muzafu ilayhi a matsayinsa wa in kana makaruhum li tazula minhu al-jibal an gane ai ko kuma wa in kana makaruhum la tazulu minhu al-jibal sai akwai wayannan kirawoyin gabaki daya na'am فلا تحسبن الله يكذب وعدي رسلا إن الله عزيز انتقام فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا kada ka yi tsammanin cewa Allah zai saba ma manzanninsa alkawarinsa Allah ta'ala ya riga ya alkawari baya saba alkawari wa'adallah la yukhlifu Allah wa'adahu walakin aktsara an-nas la ya'lamun to haka idan Allah ya riga wa manzanni alƙawari cewa zai taimake su lalle sai ya cika wannan alƙawari Allah ya riga ya faɗa cikin alƙur'ani cewa kataba lahu la aghlibanna ana wa rusuli Allah ya riga ya rubuta cewa wallahi da sallu zan yi galaba dari da manzanni na a wata aya kuma inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad lallai za mu taimaki manzanninmu da waɗanda suka yi imani a cikin rayuwar duniya da ranar da ainihin taron jama'a za su tsayu ranar da ainihin shaidu za su tsayu misali kaga Allah ta'ala ya riga ya yi wannan alƙawari to tunda Allah ya yi manzanni waɗannan alƙawari kuna tunanin Allah zai saba alƙawarin shine Allah ya ƙara tabbatar mana fala ta hasabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusula wato kada ka yi zato ya rasulullah cewa Allah zai saba wa manzanninsa alƙawarinsa la inna Allah azizun zultiqam lalle Allah ta'ala mabuwayi ne ma'abucin azaba ga kafirai lalle Allah mabuwayi ne ma'abucin azaba ga duk wanda ya saba ma dokokinsa na'am يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار yawma tubaddalu al-ard ghayra al-ard was samawat wato ranar da za a musanya ƙasa ya to ba ƙasan da ba za a kawo wani ƙasa ne sabo wannan ƙasa da muke ainihin taka shi muna tafiya za a musanya shi a kawo wani sabon ƙasa wasu samawat nan, za a musanya sammai su ma a kawo wani sammai daban yau matu badalul ardu wasu samawat gairul ard wa gairu samawat ma ko gairar arbi wa gairar samawat ranan da za a musanya kasai an gane ko ba da wa'annan kasan ba wato za a kawo sabo kenan sannan haka nan sammai wa barazu lillahi alwahid alqahar wato mutane za su bayyana su fito daga kaburburan su zuwa ga Allah makadaici wanda yake marin jayi an gane wannan ko to kaga zahirin wannan aya ya nuna mana cewa wato za a musanya wannan ƙasa a kawo wani sabon ƙasa ba wannan ƙasan ba to malamai sun yi sabani game da yanayin yadda za a musanya ƙasa to da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce wato inda tabaddul al-arab ibara an yuri sifatiha lallai ma'anan musanya ƙasa wato fassara ne na canza siffar ta gaba ɗaya, za a canza mata fasali a taswiyati akamiha da kuma daidaita ainihin tsaunin nukanta duk wurin da yake da tudu za a yi labar din shi ya koma flat wa nasafi jibaliha Ta kuma a sheke duwatsun duwatsun gaba daya wa ya yas'alunaka anil jibal fa qul yansifuha rabbi nasafa fa yazaruha qa'an fasfafa la tara fiha iwaja wala amta fa ƙasa za a sheke shi gayen shekewa ya koma flat ba ka ganin tudu balle kwani an gane yau mai zai ya tabi una da'iya la'i wajala shi ne ma'ana za a nike ƙasa gaba ɗaya wataral jibala ta hasabu ha jamiratan wa hiya tamurru marra sahab sun allahi allati addana kullu shay sun allahi allazi addana kullu shay wato kuna ganin duwatsu yadda duwatsu ke da ƙarfi suke da girma wato kuna ganin su kamar daskararru ne kamar babu wanda zai iya nike su Allah ya ce wa hiya tamuru marar sahab za ta wuce irin wucewan girgije an gane ko za a nike ta ba ma wucewa irin na ƙasa ba za ta wuce irin na girgije ba a maganin ƙoran da aka ce wannan sana'a ne na Allah an gane wanda ya kyautata halittar komai misali saka wannan rana wato za a yi lebur ɗin duwatsu manya-manya kuma za a miƙar da ainihin ƙasa ƙasa ya zama flat babu wani tudu da kwari babu wani dutse babu wani abin da ya kare shi wa barazu za su bayyana ga Allah mutane gaba ɗaya za su fito daga kaburbura su bayyana a gaban Allah alwahidul qahar babu wajen boyewa bi ma'ana kasa idan akwai tudu da kwari akwai kogo akwai duwatsu to wani zai iya boyewa a wannan rana babu magana boyewa an gane wannan ko an samo hadisai da dama da suka yi wannan magana daga sahabbai irin su ibn mas'ud wanda ibn maja da wasu ma bayan Allah sun ruwaito irin wayannan hadisan misali saboda haka shine imamul qurtubi Allah ya masa rahama yake cewa wa qad zakarna hadha al-bab mubayyinan fi kitab at-tazkira wa zakarna malil ulama fi zalika yace mun ambaci a wato a cikin wannan babi mun ambaci abubuwa daban-daban a cikin littafin tazkira mun ambaci wato ra'ayin malamai akan wannan al'amari cewa wa annan sahiha izalatu hadhihi al cewa abin da ya inganta za a gusar da wannan kasa din gabaki daya hazba ma hazba ma tabbata an nabi gurgurdan yanda ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa sallam yace imamu muslim ya ruwaito daga sauban sauban din nan fararren bawan manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce a kuntu qa'iman na kasance ina tsaye a wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam ina tsaye kawai sai ga wani babban malamin yahudawa da babban malamin yahudawa ya zo sai ce assalamu alaika ya muhammad sai ce sai wannan babban malamin yahudawa sai ya zo gaban annabi sai ce assalamu alaika ya muhammad ya faɗa haka a gaban waye ya faɗa haka a gaban bararren bawan manzo sallallahu alaihi wasallam mai suna sauban sai sauban ya ce fa dafa'atuhu daf'atan sai na tunkuɗe shi tunkuɗewa ka da yasra saura kaɗan ya faɗi me yasa ya tunkuɗe shi saura kaɗan ya faɗi sai shi malamin yahudawa ya ce lima tarfa'uni ko lima a eh, lima tarfa'uni me yasa kake tunkuɗe ni me na ma in ji malamin yahudawan sai na ce masa in ji sauban sauban ala ta ya rasulallah shin menene ya sanya ba za ka ce ya rasulallah ba har ka zo ka buɗe baki kana cewa ya muhammad ai rashin kunya ya yi yawa ko a menene la ta ji alu du'a'ar rasul bainakum ka du'a du'a'i ba a to wannan shine abin da sahabin nan ya aiki da shi yaya zai zo ya ga annabi ya kira annabi da gundarin sunan shi ya Muhammad kamar ainihin wani dan bid'a ne ya zo ya zo gaban malaminka sunan malaminka Abubakar ya ce ya ce Habu ina da tambaya ko ya ce Garba ina da tambaya kai kuma ka san malaminka yana da daraja shi kuma da ya zo sai ce Habu wajenka na zo tambaya na zo yi ga ba za ka ji daɗi ba an gane wannan ko to shi ma da ya zo kawai sai ce ya Muhammad wajenka na zo tambaya na zo yi abin da yake so ya nuna mana bai yadda cewa annabi Muhammad manzon Allah bane an gane wannan ko shine sai sai shi ba yahuda ke cewa malamin yahudawan inna ma nad'uhu bismihi allazi sammahu bihi ahluhu yace ni ba zan kira shi ya rasulullahi ba ni zan kira shi da sunan shi ne wanda iyayen shi suka sa mai shine Muhammad an gane wannan ko sallallahu alaihi wasallam to shine sai manzo sallallahu alaihi wa sallam bai yi fushi ba sai cewa sauban ya kyale shi sai ce tabbas magana da wannan malamin yahudawa ya faɗa gaskiya ne in nasmi muhammad allazi sammani bihi ahli tabbas sunana muhammad wannan shine sunan da iyalai na suka samu sai ba yahuda ya ce ji ituka as'aluka kawai na zo ne ma tambaya an gano wannan ko sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a yau fa uka shay'an idza haddathuka bi shin akwai wani abu wanda zai amfane ka idan na baka labarin shi yanzu idan kai min tambaya a matsayinka na bayahude ni kuma annabi ne na musulmi shin idan na baka amsa zai amfane ka tunda baka yi imani da ni ba Allah sai ce asma'u bi uzni zan ji da kunne na mana abinda ka faɗa zan ba dai zan ji da kunne na ba kawai ka faɗa annabi dai yana ta hakuri da shi an gane wani ko to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ɗauki sanda yana irin nan dan dukan kasa da shi din nan yana dukan kasa da sanda da ke tare da shi sai ce mai san tambayi abin da ya bayyana gare ka sai wannan bayan yahuda yake cewa aina yakunu nas yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardu was samawat ya muhammad ina mutane ke kasancewa ranan da ake musanya ƙasa da wani ƙasa kuma sannan ake musanya sammai a ina mutane suke kasancewa sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce masa Kun fi zulma duna al su suna cikin dufai can wajen ainihin a wajen sirati wajen gadon sirati idan ana so a canza kasa to mutane suna kan sirati an gano wani ko sai ce to na ji wannan ka ba da amsa faman aulan na ijazatar to wane ne wanda ya fi cancanta ya ƙetare wannan siradin wane ne ya fi cancanta a yi masakayya ya ƙetare wannan siradi sai annabi ya ce ul muhajirin su ne talakawan muhajirai haka aka rubuta a cikin littafin ba taura domin a cikin taura akwai labarin sahabbai almuhajirun wa ansar zalika masaluhum fi taura. wa masaluhum fil injil kazar in akhraja shaqahu fa azarahu fastagalaza fastawa ala suqi azwa dai karshe sai ba yahuda ce to menene ainihin tsarabansu lokacin za su shiga aljanna sai annabi ce ziyadatu kabidin nun wani ƙari na ainihin hanta hantan ainihin kifi to zai ke cewa to ba ma za a hunfi asari ha menene abincinsu bayan ta ya da ce za a soke musu ainihin bijimin sa ko kuma abin da ya shafi bauna na aljanna wanda ya kasance suna ci za su ringa ci daga ainihin gefensa to menene abin shan su yace abin shan wato min ainin ne fiha tusamma salsabila daga wani ruwa ne wani idan ruwa ana kiran shi salsabil wanda yake mai ruwan daɗi sai wannan ba yahuda ya ce sadakta ka faɗi gaskiya duk wannan magana da ka faɗa haka yake rubuce a cikin attaura wannan hadisi ingantacce ne imamu ahmad da wani suka ruwaito shi to kaga wannan hadisi ya tabbata mana cewa za a musanya wannan ƙasa ɗin da wani ƙasa ɗin an gane wannan ko to sannan imamu al-qurtubi ya cewa fa hadhihi al-ahadith ya kawo hadisai masu yawa sai ce wayannan hadisai tanussu ala anna samawati wal ard suna nuna mana cewa lallai sammai nasan cewa lallai sammai da kasai ana musanya su wato za kuma a gusar da su wa ya kulukun Allahu ardan ukura Allah zai halicci wani ƙasa daban ya kunu nasu alaiha ba'da kaunihim alal jisr sai mutane su kasance a kanta bayan kasancewansu kan gada sai ya kawo hadisai na Bukhari da Muslim da sauransu almuhim dai wato wannan wato ba wai in an musanya kasar za a ƙara dawo da wannan kasan bane wani sabon kasan ne za a zo da shi an gane na'am وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد yace wataral mujrimina zaka ga ainihin masu laifi yawma izin a wannan rana muqarrabina fil asfar fil asfar an daure su a cikin hukumai an daure su a cikin manya-manyan sarkuna wanda babu damar kubucewa a wannan rana to da za ka ga ainihin wa almujrimin su wane ne mujrimin a nan wajen ana nufin manya-manyan kafirin da suke faɗa da musulunci an gane ku za ka gansu a wannan rana an ɗaure su a cikin hukumai sannan fasara na biyu ai wato an ce mukarrani din nan za a haɗa ainihin tsara da tsara mutanen da suke irin nau'i ɗaya wajen laifi sai a haɗa waje ɗaya an gane masu irin nau'in kafirci guda ɗaya ila ce yahudawa a tara su a ɗaure su waje ɗaya nasara a tara su a ɗaure su waje ɗaya shi ma ayan na ɗaukar haka an gane wannan ko shi ne haka ce a ƙar jumi'a bayanan nuzara an tara tsakanin ranki. wato an tara su waje ɗaya ko kuma an tara kullu sinfin ila sinfi kowane nau'i an tara shi zuwa ga nau'insa a wannan rana daidai da ayyana nan inda Allah yake cewa ushurul lazina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim waqifuhum innahum mas'ulun malakum la tanasarun an gane Allah ce ushurul lazina zalamu ku tara wa suka yi zalunci da ainihin wato abokan hadin su an gane in ma ce da matayen ko da abokan hadin su wa ma kanu ya abudun da abin da suka zamanto suna bauta ma min duni lai kuma bayan Allah duk a tara su waje daya a tara duk nau'i daya waje daya wata ne wa ma kanu ya abuduna min duni la fahaduhum wato ku shiryar da su zuwa ga hanyar wutan jahim to kafin a tafi da su Allah ya ce waɗi buhum ku dakatar da su innahum mas'ulun lalle za a yi musu tambaya malakum la tanasarun me yasa yanzu ba ku iya taimakon juna ai a duniya kuna iya taimakon juna wajen faɗa da musulunci to yanzu me yasa ba ku iya taimakon juna an gane bal humul yawma mustaslimun su dai a yau sun sallama sun yi saranda wa iyaz billah da kuma inda Allah yake cewa wa na kulla banna'in wa gawwas wa akharina na fil afad dai za a tara su waje ɗaya irin nau'i na ɗaya ko kuma fasaran da muka yi za ku ga masu laifi a wannan rana an ɗaɗɗaure su a cikin kukumbai kawai ina ba zan gani na'am sarabiluhum min to za mu san daga saka fassara muna maraba da ainihin malam zakari da ya kawo ziyara wannan majalisi mai tarin albarka daga ainihin gidan rediyo na freedom ina ganin malam zakar sananne ne wajen mafi yawa daga cikin ku ko kuma ce kusan dukan kuna jin muryansa wanda bai san shi ba ta fuska to kila yanzu in ya miƙe zai yi bayani zai gane cewa ya san malam zakari insha Allah dama yana da wani uzuri yace zai kawo mana ziyara idan sa albarkacin bakin sa ya dan tofa albarkacin baki sannan daga baya ya wuce insha Allah yanzu za mu dan bashi dama Assalamu alaikum

cewa duk da cewa duk da farko da kuma na wannan wani da su ba san bai da da kuma yi ba shi sa an samu yana ba da da cewa in ne wani da suna cikin wani wani Allah ya ko Allah ko da cikin ko ba ka wani cikin ba duba da irin wannan fa'ida da kuma tasirin da wannan kasuwar ma da ke insha Allah da zai ya yi shi da ba sama da shi ma da ba ana kanin jari da ita da wannan kasuwar kai haka in dai hawan da zai yi na cikin da wannan wanda wai nake da ma'aikata da yau kusan cewa akwai jiba wanda da wani a cikin wannan gida da har kuma daga cikin kai kada mu fitar da aka yi ya bai fara da karma amma Allah ya zo a kwanakin ba to muna sa ran insha Allah da wannan rubutun Allah ya ba su da za mu ci gaba da gudanar da Allah ya da da wannan da wannan suna da wani sabon addini insha Allah ta kuma zuwa to wato da mutum ana wajen addu'a saboda wuri ne wanda ke ba da gwamnati ba wuri ne wanda ba ya musamman da wani gwamnati

wa'anda aka daddaure su a cikin mai, saboda sun cutar da musulunci sun yi fada da addini sarabiluhum min qatran rigunan su daga ainihin alkibir ne wa tabsha wujuhahum an-nar sannan kuma wuta yana ainihin lullube ainihin fuskokin su gaba daya to shi wannan alkibir din menene shi to malaman tafsiri da malaman lugha sun tattauna akan wannan qadran din suka ce huwa ma halab min shajarin yusamma al-abhal shine abin da ake tatsowa daga wani bishiya ana kiran shi abhal wani bishiya mai suna abhal shine bishiyan da ake tatso wannan alkataratin daga gare shi fa yudbak sai a dafa shi in an dafa shi sai a ringa yin ainihin sai a a ringa goga ma ainihin raƙumi mai garje kowa ya san raƙumi mai garje ko wato karje wani ciwo ne kamar a ce karzuwa karzuwa su mutane suna yin karzuwa shi kuma raƙumi yana yin karje idan raƙumi yana wannan ciwo za ga yana ta ƙaiƙayi yana ta susa in ya samu bishiya ya goga in ya samu gini ya goga ko ina dan abin yana tayar mai da hankali kwarai da gaske fiye da yadda karzuwa ke tayar ma ainihin mutum da hankali an gane wannan ko saboda haka idan aka samu wannan wannan ainihin abahal din wato aka tatso wato wannan ruwa daga wannan bishiya mai suna abahal aka dafa shi to sai a ringa gogawa a jikin raƙumi mai garji to idan an goga sai shi wannan wannan ruwan wannan alkibir din sai ya ringa ainihin ƙona wannan garje din domin yana da zafi shi ma sai ya ƙona shi da ainihin zafinsa an gane ko daga cikin sha'anin shi wannan ainihin alkibir din wato yana gaggawan cin wuta shi kuma yana gaggawan cin wuta idan ka dan kunna mai wuta yana saurin cin wuta kamar yadda ka san fetur na saurin cin wuta shi ma haka yake saurin cin wuta kuma shi bakin irin ne ga launi kuma launin yana wari an gane ko da saboda haka gobe kiyama za a shafa wannan alkibir din ga ainihin fatan yan wuta in an shafa wannan alkibir ga fatan yan wuta sai ya zamanto wannan man shafa wanda aka shafa sai ya zamanto kaman ainihin tufafi ga shi dan wutan an goga mai sai ya zamanto kaman wando da riga a gare shi yaya zai ji kenan eh gashi ne abin da ya bakin kirin sannan kuma yana da tsananin zafi kenan ga azaban wuta da yake fuskanta sannan kuma ga wannan abin kuma yana ƙara hura wutan kuma kuma sannan abin da ke ƙara hura wutan yana jikin shi amanne ya kuke tsammani kaga kenan wato ma'ana azaban zai tsananta a gare shi saboda anan wajen zai fuskanci kuna na alkibir din ko saboda yana jikin shi zai fuskanci kuna alkibir da kuma gaggawan cin wuta a jikinsa ga kuma launi wanda yake bakin kirin babu kyawun gani ga kuma wari duk shi kare gaba daya shine Allah yake nuna mana cewa sarabiluhum min qatran cewa tufafinsu daga alkibir ne wata sha wuju hagumun nara sannan wuta kuma zai tumfari fuskan ya kona su saboda ne liyajziya liyajziya Allah kulla nafsin ma kasabat inna Allah sari'ul hisab wato Allah yayi haka ne liyajziya Allah kulla nafsin ma kasabat wato saboda Allah ya saka ma kowace rai abin da ta aikata innama tujzauna ma kuntum ta'malun saboda abin da suka aikata na barna da kafirci shi ya sanya Allah ya musu irin wannan sakamako an gano wannan ko inna Allah sari'ul hisab lalle Allah ta'ala mai gaggawan hisabi ne ga duk wanda ya saba masa na'am hadha balaghul به وليعلموا وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب هذا بلاغ للناس wannan isar da sako ne ga mutane Allah ta'ala ya isar da sako ga duk duniya gaba daya domin kada wani ya ce ai sako bai kai gare ni ba waliyun zirubi kuma saboda a yi musu gargadi da shi waliya alamu ma huwa ilahun wahi domin su san cewa lalle yadda lamarin yake lalle Allah abin bauta ne shi kadai ya zakara ulil albab kuma saboda ma'abuta hankula su yi tunani an gani wa'annan mutanen da aka yi ma azaba me yasa aka yi musu wannan azaba an gani kuma wani irin nau'in azaba aka yi musu idan mutum ya zama to mai hankali zai yi wannan tunani idan kuma ya yi wannan tunani shin zai kafirci ba zai kafirci ba Allah ta'ala shi taimake mu to kusan wannan shine karshen wannan sura din na suratu Ibrahim cikin ikon Allah an gane Allah ta'ala shi taimake mu abinda muka karanta daidai a cikin sa Allah subhanahu wata'ala ya bamu ladan sa inda kuma muka yi kurakurai da mu dama mutane ne zamu iya dacewa zamu iya kuskure inda muka yi kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana Allah ta'ala wato ya kankare mana ainihin wannan kuskure din Allah shi taimaki musulunci da musulmi shi kankan da kafirci da kafirai to kafin ainihin mu gama ainihin mu tashi gaba ɗaya akwai sakonni da muke so mu isar sakonnin farko bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastamsaka bi sunnati ila yawmiddin amma ba'd jama'a assalamu alaikum yau shine kusan ranar rufe karatu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin malam bako Allah ya ji ɗansa ya sa ya huta kuma aljannan firdausi ta zama makomarsa amin muna roƙon Allah ya sanya wannan karatu a cikin mizanin kyawawan ayyukanmu ga baki ɗayanmu bi ma'ana da ni da na yi karatun da ku da kuka zo sauraron karatu amin kafin nan ina so mu ɗaliban ilimi da malamai mu daidaita sahu kafin mu nemi wani ya daidaita an gane ko mu tsaya mu bi dokokin Allah domin mu fa magada annabawa ne an ce malamai magada annabawa ko to ya kamata a ce mun daidaita sahu mu tsaya mu yi abin da ya dace kafin mu nemi talakawa da kuma ainihin mabiya da shugabanni su yi abin da ya dace da za a zuwa lokaci mu din nan muna cewa shugabanni su yi abin da ya dace masu kuɗi su yi abin da ya dace mabiya su yi abin da ya dace amma mu ba ba ma yin abin da ya dace to saboda haka ya kamata mu mu yi abin da ya dace kafin mu nemi wani yayi abin da ya dace a wannan zamani ne namu za ka ga malami ya kauce hanya amma yana neman shugaba ya daidaita yana kafirta sahabbai shi malamin yana kafirta sahabbai da matan annabi sallallahu alaihi wasallam yana inkarin cikan alkur'ani yana jingina ma Allah abinda bai dace ba ko kuma kaga malami yana karyata hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ko kuma kaga malami yana aibanta hadisai ingantattu saboda kariya ga mazhabansa ko ka ba an gaya mun cewa wani malami ya karyata hadisai muttafaqun alaihi wanda malaman sunna na duniya sun ittifaki kan hadisin ya karyata shi hadisin man adali waliyan faqad azantuhu bil harb wa ma taqarraba abdi bi shay'in ahabba ilayya maftarar aftaratuhu ilayhi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahabbtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi an gane wani malami mai da'awan shi ba malike ne yayi amfani da mazhaban malikiya kan ƙarya domin ya kare ta hadisi wanda duniyar sunna hatta malikawa sun ittifaki akan shi kaga wannan ya isa ya zama to fitina ga al'umma falyahzar allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim wato kusa abin da ya faru da ya ga hadisin sai ka fitar da fikihun hadisin ya buga ya buga sai ga hadisin ba zai iya fitar da fikihun ba sai ce wannan hadisin ƙarya ne sufaye yan hakika cikin suke kama hujja da shi sufaye masu cewa su Allah ne suna kafa hujja da wannan hadisin wajen mai da kansa Allah to shi kuma sai ya rasa yadda zai ba su amsa cewa hadisin bai da alaka da ainihin sufaye na hakika hadisin yana nan yadda yake to kasancewan shi bai yi karatu a wajen malaman sunna ba kuma yana adawa da su sai ya kasa fassara hadisin wai yaz abin da yake faɗa hadisin ke cewa hadisin ya ce man adali waliyan duk wanda ya yi adawa da masoyina hakika na sanar da shi ya yi shirin yaƙi da ni bawa na ba zai gushe ba babu wani abu wanda bawa zai aikata wanda na fi so kaman sallam kaman farilla an gane ko kuma sannan bawa na ba zai gushe ba yana kusanta na da nafila har sai na ƙara san shi ina yin shi ne a gurguje saboda lokaci wala ya zalu abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu bawa na ba zai gushe ba yana kusanta na da nafila har sai na so shi to can da yayi sallan farilla Allah bai so shi ba Allah ya ce wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya min faratuhu ilayya bawa na bai taba kusanta na da wani abu ba da yafi soyuwa a gare ni kamar abin da na fallanta a gare shi kaga in kai in kai farilla ibada na farilla Allah ya soka ko bai soka ba ya soka kike to wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ujibu bawa na ba zai kushe ba yana kusanta na da nafila har sai na so shi can ba so shi ba me ma'ana na sai an so shi sai an ƙara son shi daidai da ya hallazi lazina amalu aminu ya ku wanda kuka yi imani ku yi imani kuma yaya sai dai a ƙara yin imani ya ayyuhan nabiyyu taqillaha annabi a ce ji tsoron Allah sai dai ne to kun ji kun wannan ko to bawa na ba zai gushe ba yana kusanta na da nafila sai na gushi a iza tuhu. idan na ƙara san shi ɗin to nan da ya rikice gaba ɗaya rasa yadda zai yi an gane to ya ƙi zuwa ya yi karatu a wajen malaman salafiya to wannan rashin karatun shi a wajen malaman salafiya sai ya rikitar da shi ya zama to zai ga hadisi ya rasa ma fasaran ya ce bawa na ba zai gushe ba yana kusanta na da nasila sai na ƙara san shi idan na ƙara san shi kuntu sam a hullazi zan zamanto jinsa wacce yake ji da ita kago bai a tunanin shi bawan ya zama to jin Allah shi bawan ya wato Allah ya zama jin bawa wanda yake ji da ita wa basaruhu allazi yubsiru bi zan zama to ganin sa idan sa wanda yake gani da ita zan zama to idan sa wanda yake me gani da ita to wane ne ya zama idan a tunanin shi a tunanin shi Allah ya zama idan wanda shi bawa ke gani da shi waye da hullati shi biha da hannun shi wacce yake damƙa da ita Allah ya zama hannun shi kaga ya fara zama Allah kenan wa rijlahu allati yamshi biya. da kafar shi wacce yake tafiya da ita kaga wannan hadisin ne yan hakika ke kafa hujja da shi kuma gashi a cikin Bukhari ba ina nufin Buhari shugaban kasan ku ba kasan da Buhari biye ke fada yana fada da Buhari dan siyasa da Buhari kuma mai Buhari mai rubuta hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam shi ta abin da yake mai suna ba baya san shi <laughs> shi ba wannan buhari kila kila sai kila buhari dan siyasa ne ya janyo an gane shi yasa yanzu in ya ji an ce bukhari wa muslim babu abin da yake ki a zuciyarsa ina fatan gane babu abin da yake ki kamar ka ce mai bukhari ya fita da hadisi wato makiyin hadisi ne na kin arawa kuma wannan ai Allah ya ganar da shi eh to wannan bawan Allah sai ce to kun gani yanzu ɗan hakika suna kafa hujja da wannan hadisi to kawai shi sai yazo kawai sai ta ce to alhamdulillah ni yanzu a matsayin da doktorul ya na za a hadisi ba wai a matsayin imamu malik ya za a fa ba ko manya-manyan malaman malikiya na duniya idan akwai wani malaman malikiya na duniya da suka za a fa kawo guda ɗaya shin daga cikin malamai ibn Abdul bar ne shin wannan ne alkazi iyad ne shin ne ibn al-qasim ne wane ne kasu hulun ne to daga cikin malaman malikiya waye Allah shi kiyaye to haka ake wasa da hadisi ko abu mamaki mabiya su takabbara Allah ya saka da alkhairi wa iyaz kuna jin wannan to yanzu wannan hadisin da Allah ya yi daidai da abin da shi malam ya fassara ko kuma ya jahilci fikihu ne to yanzu kaga an ka duba hadisin cewa wala ya zalu abdi ya takarabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu bawa na ba zai gushe ba yana kusanta na da nafila har sai na ƙara san shi sai na ƙara san wa hatta uhibbal abd kenan har yanzu menene shi fa iza ahabbtuhu fa iza ahabbtu ababbtuwa fa iza ahabbtu al-abda idan na ƙara san wannan bawa kuntu sam'ahu allazi yasma'u kuntu sam'a man kun al’ab allazi ya bi zan zaman to jin wannan bawa wanda yake ji da shi wa basarahu allazi yusiru fi zan zaman to ganin sa wace yake gani da shi wa basarul abd wa yadahu zan zaman to hannun na nawaye zan kasance hannun shi bawan ya fishi biya wace yake damƙare har yanzu bawa ne wa rijlahu zan zama mai kafan bawa ya yamshi biya wace yake tafiya da ita Don ka san ma bawa ne gaba ɗaya sai ce wala in ni a daitu idan shi wannan bawa ya tambaye ni zan ba shi. ya zama Allah kenan da sai Allah ya ce in na tambi kaina zan ba kaina ce idan bawan nan ya tambaye ni zan ba shi kenan shi mabukaci ne dama Allah ya ce ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ganiyul hamid an gane wannan ko kenan kaga har yanzu dai mabukaci ne zuwa ga Allah sai ce wala in sa'ala ni a aitu idan wannan bawa ya tambaye ni zan bashi kaga sa'ala lil abd har yanzu dai bai tashi daga abd ba in wannan bawa ya tambaye ni zan bashi an gane wannan kaga da wannan sai muka fahimci har yanzu dai bawon ne to yaya malaman balaga ke kiran wannan wala Allah bai karanci balaga ba eh wato a balagance kana iya jingina abu zuwa ga kanka ba kanka bane hakikatan kamar ce yanzu ai Eh, gwamna ɗan rufa'i mai girma ɗan rufa'i ya yi titi a lokacin za a yi titin ma yana bacci ƙila gwamna yana bacci ko yana can amerika baya ƙasar sai aka yi titi za ce gwamna ɗan rufa'i ya yi titi me yasa ka jingina abin zuwa gare shi saboda shi ya bada umarni saboda shi ne sababi to me ya sanya Allah ke jingina hannu zuwa ga kanshi alhali na bawa ne saboda ya nuna ma tsananin kulawan da ya da wannan bawa saboda nuna ma wannan bawa fa waliyi na ne in kai fada da shi kamar kai fada da ni Kina abin da ake nufi to amma rashin sanin wannan ka'ida daidai da ayan nan kamar a ce a menene fa iza qara'ana fattabi qur'ana idan mun karanta maka shi ka bi karatun mu, shin wane ne mai karanta ma annabi qur'ani ba jibril ba sai Allah ya ce fa iza qara'ana in mun karanta maka shi ka bi karatun mu. kai ka ce Allah ne yake karantawa mala'ika karatu a yake karanta ma annabi karatu kai tsaye kun ga mala'ika ne ke karantawa sai Allah ya jingina abun fa iza qara'ana wa bi qur'ana thumma inna alaina bayana kaga shi nan wajen shi ya kira majazil aqali an gano wannan ko to hadisin gaba ɗaya an yi amfani da wannan majazil aqali shi ko bai san da wannan ba sai ya dauki abun kan zahirin magana ko bai ma san ilimin karina ba kuma akwai abun kunya mutumin da ya karanci fiqhu da usulul fiqi bai san karina ba ku bai wannan ko to wannan hadisin in muku na babban mahaukaci duk malaman sunna na duniya gaba ɗaya duk littafan sharhi na hadisi ku duba babu wani malamin da ya taɓa da a hadisin nan hadisi ne ingantacce kaulan wahidan to kun gane wannan ko to na kawo misali da wannan ne saboda nuna muku yanda ake wa musulunci karan tsaye wai ko mutumin da yake wa manzan Allah karan tsaye irin wannan shi da kuma yake zagin shugabanni da shi da shugabanni waye fi laifi da mutumin da yake ta'addanci ga addini da wanda yake cutan ka ta bangaren rayuwa in ma ya cuce ka din da gaske wane ne ya fi ta'addanci shi ne ake magana nan cewa kuma kaga malami yana aibanta hadisai ingantattu saboda kariya ga mazhabansa wato wato kaga baya mutunta maganganun malaman farko ma baya mutunta maganganun malaman farko kuma ka ga wasu suna bautan malamai suna baiwa malaman su matsayin Allah subhanahu wata'ala suna karantar da mutane sihiri amma kuma wai suna son shugabanni su daina zalunci malamin da ke koyar da tsafi sai kuma ya zo yana wa'azi yana kai wa'azi akan zaluncin shugabanni shin tsakanin mai tsafi da kuma shugaba mai zaluntar mutane duniya waye fi tsananin aibi to kaga mutum ya zaki sahabban annabi da mai zagin sahabbai mai zagin matan annabi mai sha qur'ani bai cika ba kuma ya zo yana zagin shugabanni ai shugaban a mahanga shugaban ya fi shi dama dama a wajen Allah shi shugaban wato bai taba addini ba ya taba rayuwar mutane ne shi kuma wannan ya taba addinin mutane zai kai su wuta a shan ka duba in ana maganar zalunci zaluncin da ya fi cancanta a yi wa'azi shi ne zaluncin wancan malamin fiye da zalunci shugaba din misali an gane wannan ko to suna karantar da mutane sihiri amma kuma wai suna son shugabanni su daina zalunci a wannan wai tallakewa audi gori kenan shin zaluncin shugabanni da wannan aika-aika nasu wanne ya fi muni a wurin Allah eh da zaluncin shugabanni da irin wannan aika-aika wanda ya fi muni wallahi tallahi mutumin da ya karyata hadisi guda daya shugaban da ya shekara goma yana zalunci wallahi mai karyata hadisi ɗaya daga ya fi shi a musulunci wallahi a ma'auni sahihi gara ka gamu da Allah da littafi irin na shugaba azzalimi duk da ya kasance duk da kasancewan shi mai laifi ne mai tsanani shugaba azzalimi in ya zalunci mutane laifi ne mai tsanani ku duba yawan mutanen da ya zalunta ko to gara ka gamu da Allah da littafinsa ya fi sauƙi da ka gamu da shi da irin wannan miyagun aƙidu na waɗannan miyagun malamai ku fahimci wannan aiki wallahi tallahi gara shugaba a zalimi da ainihin miyagun aƙidu na doktorin kiyas da ire-iren shi da miyagun aƙidu na masu zagin sahabbai da miyagun aƙidu na masu karyata alƙur'ani duk waɗannan gaba ɗaya musibar su ya fi shi wannan ya zalunce ka duniya gobe kiyama zai biya ka in ka ce mai Allah ya isa Allah zai biya ka shi kuma wanda ya zalunce ka addini ba ya raba ka da Allah ya raba ka da musulunci gobe kiyama sai dai ku tsine ma juna kai da shi kuma ku yi wutan jahannama amma hanga na musulunci kun san fashi dai yana da gayan muni da hadari kai laifi ne wanda baya misaltuwa haka ne ko amma fa bai kai na malami wanda ya kauce ba ah? wannan dan fashi ya cuce ka ta bangaren mi ta bangaren duniyarka shi kuma wancan mugun malami ya cuce ka ta bangaren lahiranka wanne ne yafi sauki wanne ne yafi dacewa a tayar da hankali a kai to me ya kamata malamai su yi ga shugabanni me ya kamata su yi tambaya ne a nan wajen farko dai su yi musu addu'a farkon abin da ake bukata duk wanda ya fahimci sunna yayi yi ma shugaba addu'a domin shugaba kamar direban ka ne ba direban ka ne ka kwanta a mota kana bacci ka bashi makulli da komai kace ya tuka ka ya kai ka wani waje idan wannan direba ya zama to yayi tatil da giya ko yayi tatil da codeine sannan ya tuka ka hankalin shi ya riga ya gushe da kake tunanin zai faru eh kaga a lokacin nan kaga da baka sani baka san ya sha giya ba sai bayan ka bashi makulli ya fara tuki kuma ya fara gudu sai ka ashe wannan fa direba na ya sha giya yanzu ya za a yi in ka ce za ka riƙe siyarin din ya nuna ma shi ɗan giyan ne da gaske ina ba gane duk gaba ɗaya duk mutu duka in ka kyale shi kuma sai dai kai ta addu'a ya Allah ga mu gare ka subhanallazi sakara lana hadha wa ma kunna lahu ne. <laughs> ina ba gane wannan ashe shugaba da zaran ya fara mulki kafin ya fara mulki mu tsaya mu dirji mu zaɓi na kirki mu zaɓi mai tsoron Allah mu zaɓi mai amana to idan ko muka yi kuskure muka zaɓi wanda bai dace ba sai muka gano to yanzu ya za a yi sai mu yi haƙuri mu yi ta addu'a Allah ta'ala ya gyara mana shi Allah ya tausa mana zuciyarsa Allah ya sa ya gane abin da zai amfane mu an gane ko wato shine su yi masa addu'a Allah ya taya su riƙu Allah ya taya shi domin wannan shine abin da magabatanmu suka karantar da mu an gane ba wai a yi ta zagin shugabanni ba ɗan fudailu bin iyad yana cewa lau annali li da'awa mustajaba ma tuha illa alal imam da ina da addu'a wanda Allah zai amsa Allah ya ce min ya kai fudailu akwai wata addu'a guda ɗaya wanda in kai kawai Allah ya amsa kai tsaye Ya ce wallahi da ina da wannan addu'a ma tuha illa alal imam wallahi ba zan sanya wannan addu'a ba sai ga shugaba kawai zan ce ya Allah tunda ka ce in roƙi addu'a guda ɗaya ka amsa mun ya Allah ka shiryar da shugabanmu haka ya faɗa shi addu'a da zai yi kenan kawai an gane ko to kila sai aka ce wa kaifa zaka ya aba ali aka ce mai yaya haka ya kai baban aliyu yaya za an ce fa addu'a ɗaya aka baka ai sai kai wa kanka ko rabbi gifirli wa liwalidayya ka fara yi kanka kafin ka yi wa kai ma wani amma ka ce za ka fara yi ma shugaba kafin ka yi wa kowa me yasa haka ala sai ke cewa mata sayyartu ha fi nafsi lam tajuzni wato idan na sanya addu'an ga kaina wato addu'an ba zai ketare ni ba idan nayi makan idan na sanya addu'a ga kaina kawai ni kadai zan amfana kawai wa mata sayyartu ha fil imam amma amma duk sanda na sanya addu'a ga shugaba sai addu'an ya mi ya game shugaba idan ya shiryu gaba ɗaya al'umma sun more in shugaba ya zama to adili mai tsoron Allah mai addini to al'umma gaba ɗaya sun more idan shugaba ya zama to za'a zalimi kusan kowa sai ya wahala an gane idan muna cikin mota mun kai mu hamsin sai ya zama to direba ya sha kwaya kuma kwayan nan ta gaya mai ƙarya zai fada da mu cikin ruwa idan an fada cikin ruwa waye zai cutu mutum ɗaya kowa da kowa zai cutu an gane wannan ko to kaga sannan kuma imamu ahmad imamu ahli sunna wal jama'a ya ce yayi magana game da shugaba yace wa inni la ad'u lahu bi tazdid wa tawfiq lalle ni nakan yi addu'a ga shugaba wato da miƙarwa cewa Allah ya miƙa mana da shugabanmu Allah ya datar da shi tillaili wannan har da dare da yi dare da ni gaba da kudin wannan magana ba babban malami ne yace wallahi ba na wasa da yin addu'a ga shugaba Allah ya miƙar da shi kan hanya sannan kuma Allah ya datar da shi ina mai wannan addu'a dare da yini kuma wa arazarika wajiban alayya ina ganin wannan wajibi ne a kaina dole wanda ya faɗi wannan ba wani malami a Najeriya bane balle kace ce an ba shi wani abu ka ce ya shaida to wannan ba abin da ya shaida ya sheda ne kawai ka faɗi layi shaida kawai an gane wannan ɗaya daga cikin manya-manyan magabatanmu ne idan an ce abu hanifa za a ce malik za a ce shafi da za a ce ahmad an gane wannan shi ya sanya wannan ya sanya ma kanshi ka'ida zai yi ta'addu'a ga shugaba ya yi ta'addu'a ga shugaba kuma ya yi mishi addu'a Allah ya miƙar da shi kan hanya sannan Allah ya datar da shi yake yana ganin wannan wajibi ne akan shi kuma yanzu me ya kamata mu 'yan salafiya mu ɗauka ahlu sunna me za mu ɗauka mu ɗauka wajibi ne mai shugaba addu'a Allah ya shirya mana da shi Allah ya datar da shi an gane ko sannan al'allama albarbahari ya faɗa a cikin littafinsa sharhu sunna wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan fa'alamu annahu sahibu hawa idan ka ga wani mutum yana mummunan addu'a ga shugaba to kasancewa lalle wannan mutumin ma'abocin san rai ne dan bid'a ne kuna jin wannan wato kuna jin mutum yana mummunan addu'a ga shugaba ku san cewa lalle wannan mutumin dan bid'a ne wa idza ra'aita rajula yad'u uli sultan idan kun ji mutum yana kyakkyawan addu'a ga shugaba bi sala cewa Allah ya gyara mana shugaban mu fa alam annahu sahibu sunna insha Allah kasancewa lalle shi ma abocin sunna ne insha Allah Inji Imam al-Barbahari a cikin littafinsa as-sunna sharh sunna lil Imam al-Barbahari an gane to na biyu daga cikin abin da muke bukata ga shugaba mu yi masa nasiha in yayi kuskure ba wai a cikin gidan rediyo a yi ta zage-zage ba an gane wannan ko amma